This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. za a kuma iya sauran mu kai tsaye a duk lokacin da aka so yin hakan a kan yanar gizo a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Sarfilu Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku je dokar da jihar Niger ta sa a kan hana fita ko me ya zafi? idan ka biyo mu cikin shirin za ku ji haka kuma masana sun fara tofa albarkacin bakin su game da zaben da aka kammala a Najeriya salin nan ku ji yadda ake ta ci gaba da murna kan wannan zaben na Najeriya da yake muna da rahotanni da yawa ba za mu samu damar kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya bana Ibrahim Alfa Ahmed amma kamar kowace rana irin ta yau mu kawo muku sharhin jaridun Hausa salin nan mu ba ku ku masu sauraro damun bayyana ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta wayan tarho. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mun ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a hukumance ta ayyana janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Asabar ya kada shugaba Goodluck Jonathan. hukumar zaben da ta tabbatar da sakamakon zaben a safe yau laraba tsohon shugaban mulkin soja janar muhammadu buhari na jam'iyyar adawa ta apc ya samu nasara kan shugaba jonathan na jam'iyyar pdp da fiye da ƙuri'u miliyan uku shugaban hukumar zaben a tahir jega ya ce buhari ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyar da dubu ɗari hudu shi kuma shugaba jonathan ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyu da dubu ɗari tara shugaba jonathan ya ce ya cika alkawarin da ya yi na tabbatar da an yi zaɓe mai sahihanci ya kuma faɗa cewa duk wanda bai yarda da sakamakon zaɓen ba to ya bi dokar da kundin tsarin mulki ya tanada domin ƙalubalantar zaɓen jam'iyyar pdp ta shugabanci najeriya har na tsawon shekaru goma sha shida muna da ƙarin bayani akan zaɓen bayan labaran duniya hukumar kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla yara 62 ne aka kashe kana aka ji wasu talatin rauni a ƙasar yemen cikin satin da ta shige shugaban hukumar na ƙasar ta yemen julia hannes ita ce ta faɗa jiya talata cewa yara a ƙasar ta yemen suna matuƙar buƙatar kariya hukumar ta yi gargaɗin cewa sama suna cikin matsanancin damuwa musamman akan abin da ya shafi ƙarancin abinci fada ya kara tsananta a kasar ta yemen tun lokacin da sojojin saman da saudi arabia ke wa jagoranci a ƙarshen makon da suka kara kaimi wajen dakile 'yan tawayen shi'a da ake kira huti kara shigowa cikin ƙasar haka shi ma sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa jiya cewa ya damu matuka ainihin da rahotannin da ke cewa fararen hula na mutuwa sakamakon wannan faɗa da ake yi ta a yemen wanda kuma ya haifar da raba mutane da yawa da muhallansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka jami'an amurka sun ce an samu isasshen ci gaba a tattaunawar shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya su shida da aka sa ƙara wa'adin da ya sa aka ƙara wa'adin tattaunawar zuwa yau laraba mashawartan sun yi ƙoƙarin kammala yarjejeniyar farko a kan shirin nukiliyar iran tun daren jiya talata a garin luzerne da ke kasar switzerland amma har yanzu ba a cimma buri ba a saboda sabanin da ke tsakanin bangarorin kan jaddawalin yarjejeniyar a safiyar jiya talata ne ɗaya daga cikin mashawartan iran hamid ya ce jami'an ƙasar iran za su ci gaba da zaman tattaunawar har sai an samu daidaito akan sharuɗan yarjejeniyar amma har yanzu akwai bambance-bambance akan wasu batutuwan da suka hada da Akwai akan wasu batutuwan da suka hada da takaita binciken hanyoyin inganta sinadarin uranium da kuma iyaka a lokacin da za a iya amfani da yarjejeniyar da sauran ɗage takunkuman tattalin arziki da aka sa wa ƙasar iran ba tare da keta ƙa'idodin yarjejeniyar ba wakilai da ke tattaunawa a birnin lausanne na ƙasar switzerland sun yi kusan mako guda suna ƙoƙarin magance cijewar da aka samu tun jiya ana ci gaba da fada a tsakiyar muhimmin birnin iraki duk da cewa da prime minister haida al-abdi ya bayyana cewa sojojin kasar sun yi nasara domin sun karbe ikon babban birnin kasar daga hannun 'yan tawayen mr abadi ya bayyana haka ne ta yanan twitter a birnin na tikri ya ce ya zama mai 'yancin cin gashin kansa kana yana taya sojojin kasar murna da waɗanda suka taimaka musu domin kafa wannan tarihi haka kuma ya bayyana a wata sanarwa ta daban ma inda ya ce jami'an tsaro sun yantar da kudu da yammacin kasar na tikrit kana suna nausawa cikin kasan domin samun ikon birnin gaba ɗayansa ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar abdulbari zabari ya shaidawa murya amurka cewa sojojin iraki sun samu nasarar kame muhimman wurare a birnin na tikrit madalla labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga jihar Niger inda Mustapha Nasir tsare ce an sa doka hana fita a jihar. Ga Mustapha. Gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana fita daga karfe shida na marecen jiya talata har ya zuwa abinda hali ya yi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta kafa dokar ne saboda yadda masu murnar cin zaben Janaral Muhammadu Buhari suka fara wuce gona da iri a jihar. Domin kuwa sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku da ya bada sanarwar ya ce tuni masu murnar suka fara lalata kayan gwamnati kuma sun samu rahotanni daga Kwantagora cewa har an rasa rayukan mutum biyu a lokacin murnar, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ce, an sa ne saboda irin shawan na cin zaɓe na Buhari din nan. Hmm. Da ya taso ma yara sannan sun sun da kuma an yi yawa. Ana fasa kayan gwamnati yana gobe da gobe shi da ta sa bari a sa wannan kare zama to kamar gwamnati ba kuma gwamnati. Hmm, wannan dokan ta shafi minan ne kawai ko kuwa? A'a ta shafi birni dai na Niger domin a kwanta ma abun ya fi ya sanar har man yanzu muna da labarin cewa mutum biyu sauran sun mutu. Okay. Tun da farko dubban jama'a ne dai suka bazama kan titi a manyan biranen jihohin Naija da Kogi domin nuna farin cikinsu da samun nasarar janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. A jihar Naija matasa da suka hada maza da mata ne suka yi ta wasa da ababen hawa tare da matsa hon. A yanzu haka dai ina nan tsakiyar birnin Mina inda mutane ke ta shagali suna ta wasa da babura domin nuna murna gaya mun sunan ka sai ka gamu me kuke yi a sunana muhammad sani tijjani mina nan muna zo kallon masu murna ne na murnan samun shugaban kasa da general muhammad buhari ya hau allah ya bashi sunana ya haya usman to abinda muka yi so zama lafiya kuma duk abin da muke sauran Allah Allah ya yi mana da ya tabbata mana wannan al'amari ba mu ce ma Allah komi sai dai godiya sunana ala Allah Ubangiji mun gode maka. Ni dai dan PDP ne amma na yi murna da cin janar Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ku ta faɗi kana murna. Eh to gaskiya dole ne in murna ko ba gaskiya ba ni. Sunana Mardiya Ahmed Mekeke daga jihar Niger a anguwar Limawa iyan Buhari. Wallahi tallahi shekara shidin daga 2003 muke jiran wannan rana. To a can Lakwaja babban birnin jihar Kogima lamarin guda ne kamar yadda Ishak dan Imam da ke zaune a birnin Lakwaja ya bayyana. Eh to alhamdulillah yau um, a cikin garin Lakwaja mutane da dama sun fito kan titi ana murna ana ta irin irin dan murnar samun nasarar janar muhammadu buhari a zaben shugaban kasar da aka gudanar a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to an gaishe ka mustapha masana harkokin demokuraɗiyya na sassan duniya daban-daban sun fara tuwarfa albarkacin bakinsu game da zaben da aka kammala a najeriya aliyu mustapha sokoto ya hirda malamin nan na jami'ar abdu diop da ke ƙasar senegal wato bibi na waiwa kuma ga yadda hirar tasu ta kasance To eh, a Profesa Bobi Moyo ba ni martanin ka game da abin da ya faru a Najeriya da zaben jihar Muhammadu Buhari. Eh to a kan gaskiya dai abin da ya faru a cankin yau abin murna ne tun ba da ya zamanto ba an samu kamar sauyi a ƙasar Najeriya abin da ba ya tsammani da haka ba kuma abin an yi shi a cikin kwanciyar hankali har abokin hamayya ya yarda da cewa da an kada shi duka da irin abin da mu muke ji da nesa. Mm. saboda haka wannan wannan abu yana da muhimmancin da ya fi karfin najeriya ma duk afirka ma ya kamata ta yi farin ciki game da shi kwarai kwa yake da muhimmanci saboda abu ne wanda ba ya tsammani ba idan aka ɗauki kamar da irin abin da ita najeriya ta nuna wa mutane wato shine cewa duk inda aka yi zaɓe a najeriya to akan samun rikici ko kuma akan samun kashe-kashe na ɗaya kenan na biyu eh, abu muhimmanci shine cewa da najeriya an santa da juyin milki wato babu sauya shugaban ƙasa sai ta fannin juyin milki yau gashi najeriya ta koyi demokrasiya kuma duka abinda da ɗan ƙasa afirka ke kwata kenan a ce babban ƙasa uwar ƙasa eh, na na afirka yau eh, ta farkin demokarasiya ya girku a cikin ta har kai inda aka kada mutum ya yarda wato 'yan najeriya kuma sun gane da cewa kuri'unsu yana da muhimmanci sosai sosai yana iya kawo musu sauyin shugaban ƙasa ah, eh, kamar yadda kace an sa ran cewa za a samu tashi-tashin hankula da sauransu me yasa kake jin ba a samu din ba eh to abin da yasa wato har yanzu hankali 'yan najeriya ne ya kawo yanzu wato sun cewa da abin da a zaɓe abin da a juyi milki abin da kuma a sauya milki wato eh, kowa yana haƙuri yanzu kamar hankalinsu ya hawar kawowa tunda mun gani a gargajiyar a gare mu wato in aka kada mutum ai ba shi yake kawo kiyayya ba a cikin gari ina nuhin sarauta gargajiya kenan mm. wato kamar dai bugu da ƙari 'yan najeriya yau hankalinsu ya nuna ne zuwa ga demokrasiya kowa ya gane da cewa da wannan shugaban kasa wanda ya kasa a bar shi bata kai ba ana kashe-kashe na uku shine cewa da yau 'yan najeriya sun fara sa kasan najeriya a gaba ne wai ba mutum ɗaya ba yau ba wanda yake zuwa saboda an ce an kada mutunan ka kawai aje ana kashe-kashe a'a wannan ya nuna cewa da yau sun sa Najeriya ne gaba kawai ba wani abu ba saboda haka kana ganin cewa an kama hanyar magance akidoji na addini da kabila da waye-waye da suke tauye kasashen Afirka irin Najeriya abin da muke fata kenan wato wannan kamar kunnuwa ne Eh, a cikin irin abin da muke fatan ya faru a ƙasar Najeriya. Ban yi tsammanin ba da cewa da idan 'yan Najeriya kansu ya waye bisa kan demokrasiya wani ya zo kamar ya murɗa musu hankali ta cewa da ni dan ina kirista ne aka min kaza ko ko ni dan ina musulmi ne aka min kaza ko kuma ni dan ina dan kabila Ibo ne ko dan ina dan kabila Yarba ne ko dan ina kabila Hausa Fulani ne aka min haka. Idan aka je aka tsaya aka diba ma wannan a yahe ni da magana da zai Yarbawa su suka baiwa Muhammadu Buhari iko domin inda kamar kasashen yarbawa ba su kaɗa mishi kuri'a kamar yadda muka sun kaɗa mishi kuri'an nan ba kenan ba zai zama shugaban ƙasa ba wato cewa da yau zancen kabilanci a najeriya ya fara ƙarewa na ce ya fara karewa ban ce ya kare ba amma ya fara karewa saboda yanzu dai kawai hankalin 'yan najeriya duka ya kai ga cewa da wanda suke tsammanin yana iya huddo su daga cikin irin halin kakanikai da najeriya ta shiga cikin su shine suke bukata wai ba wani kabila ba ko kuma wani zancen addini a'a gwarzo ne suke nema kawai a kasar najeriya kirista ne musulmi ne bayarbe ne ibo ne hausa fulani ne babarbare ne ba ruwansu yau wanda yake hudda su daga cikin irin halin da nake ne suke nema Bobe na maiwa kenan malami a jami'a Abdu Diop a tattauna wasu da Aliyu Mustapha Sokoto. A Kano kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da murna wasu mutanen Kano. Tun da maraicen jiya gabanin hukumar zaɓe ta INEC ta kai ga bayyana sakamakon zaben matasa suka mamaye manyan titunan birnin Kano a wani bangare na nuna shauki da murna bayan da rahotanni suka fara bayyana cewa janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc ne ya lashe zaben shugaban kasa da hukumar zaben ta najeriya ta gudanar a ranakun asabar da lahadin da suka shuɗe sunana abubakar as mai kwai alhamdulillah na gode wa allah ya nuna min wannan rana yanzu addu'a ta guda ɗaya allah ubangiji ya nuna min mai girma shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari a ofis ya zartar da ayyuka cikin farin ciki kuma cikin sa'a Allah Ubangiji dukkan wani haɗari na wannan ƙasa Allah ya fitar da shi Allah kuma ya taya shi ruku. ba ni farin ciki na da ban san me zan ci akai ba kawai. Sunana Salisu Nuhu Mari farin cikin zuciyata ba zan musalti ba. Allah mun gode maka Allah mun gode maka. Sunana Usman Mu'azu mun yi murna mun yi farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana wannan rana muna raye. gaskiya na ji daɗi alhamdulillahi na ya cika yanzu ko dan yaranmu da suke tasowa na ji daɗi da buhari ya wannan mulkin su ma dai dattawa ba a bar su a baya ba wajen nuna gamsuwa da yadda sakamakon zaben ya tabbatar da nasara ga janar muhammadu buhari sunana alhaji halliru hausawa 'yan katako kano alhamdulillah mun ji daɗi kwarai mun yi farin ciki don mun daɗe muna roƙon allah mu ga irin wannan ranar mai wannan nasara ga jam'iyyar hamayya ke nunawa ga demokaradiyyar Najeriya, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyarwa a Jami'ar Bayar Kano. Yana nuna cewar demokaradiyyar Najeriya ta ɗaga zuwa wani matakin na gaba. Daman ɗaya daga cikin matsalar demokaradiyya a ƙasashe masu tasowa Shi ne a ce gwamnati mai ci ba za ta taɓa yadda ta faɗi zaɓe ba to kuma gashi an samu wannan karin gashi har shugaba goodluck jonathan ya ba da jawabinsa na murna sannan kuma yana nuni da cewar talakan najeriya sun yi nasara domin akwai alamun cewa talakan najeriya sun daɗe suna buƙatar canji a najeriya dage wasu wajen fitowa kaɗa ƙuri'a da ɗaukan siri da saiti na cewar kada su tashin hankali da haƙurin da suka yi suka raba dare wasu suka kwana a gurin kada ƙuri'a wannan yana haska cewar zai samu goyon bayan da shugaba yake bukata daga talakawansa domin ya ya samu nasarar ayyukansa. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. fitowa ana yi mai wata wallahi ba bido shago ba mai bugu kama da azaza da abu duka da farin daren da annana hausa duka farin dare bai kisha haka yake ɗaya na ce ƙasashe makwabta ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana murnar su domin nasarar da muhammadu buhari ya samu a wannan zaben ga muhammadu danda daga jamhuriyar kamaru tunda aka bada labarin cewa muhammadu buhari ne ya lashe zaɓe a najeriya a ƙasar kamaru an ta murna a nan gaunare misali al'umma suna ta barka barka kowa na ba ma uwansa hannu inda ke cewa an yi nasara an samu nasara na buga ma wani malamin a birnin garwa wanda ya bayyana ainihin farcikin shi kan wannan nasara da Muhammadu Buhari ya yi. Na farko dai ina isa salihu ɗan Nijar mazaunin Kamaru garwa. Abin zan faɗa wannan nasara da janar Buhari ya samu sai mace alhamdulillah. Alhamdulillah mun gode mu Allah. Wannan abu haka ya yi. Eh, ina tsammanin kan maganar tsaro eh, da maganar cin hanci da karɓar rashawa muna ganin alama insha Allah ka ya kare saboda mai kafa yaka eh abun da yasa e, saboda na ga Buhari ya yi mulki da ya yi adalci saboda haka yanzu ma muna zaton cewa in ya ma koma din nan zai mutane adalci wannan rashin tsaro da ke damun mutane ina tsammanin an yi masa da shi wani mm, aiki zai kamata ya fara ya hau kargar mulki to idan ya kama shi abin da ya kamata da yawa to zaman duniya ba ba tsaro a soma daga tsaro idan aka yi tsaro aka kare lafiyar mutane dukiyar mutane to wannan lokaci duk abin da zai biyo baya yana bayan tsaro mutane sun bar gidajen sun bar yan uwansu an gashi musu yan uwa wasu sun bata idan saboda haka dai ina fatan Allah ya taimaka masa ya soma da tsaro da kula. to ku da kuke zama a garwa yanzu haka da kuka ji Buhari ne ya ce wannan zaben eh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun ji daɗi mun ji daɗi sosai sosai kamar muna cikin Nigeria alhamdulillah alhamdulillah wannan shi ake jira tun ba yau ba haka ita ma Hajiya yalwa a Mayon Bayi ita ma ta kasa naukewa a'a wallahi da Haji da Abi <laughs> Hajiya Yelwa me ke gani shi Buhari zai iya aiki aikatawa tun da ya hau mulki a'a kai ta ai yanzu kan kila duniyar namu zai samu lafiya saura da ne Allah ya bada zaman lafiya a Najeriya Mamadu Danda sashin Hausa na murya Amurka da gangan dare a jamhuriyar kamaru to idan muka dawo cikin najeriya can kuma a kudancin najeriya su ma mutane sai hargowa suke yi kamar yadda kamar yadda hassan umar tambol ya bayyana mana a cikin wannan rahoton a sakamakon wannan nasara da janar muhammadu buhari ya samu inda ya kada shugaba jonathan ga zaben shugaban kasa yan najeriya sun fantsama kan tituna suna ta murna kamar haka sunana nura eh, mala nura me kuke wa murna ya kake ji yau murna mu muna farin ciki da janar buhari ya samu nasara akan mai yan malwa mun yi farin ciki mun yi murna Allah shi taya shi riko sunana Abdullahi na Jamila Abdullahi na Jamila mi huke son wannan gwamnati ta janar Buhari ta yi muku wannan muna son Allah Allah ta yi shi riko ya saban muna tsaro a takwam shine babban musamman tsaro muke so mu samu idan muka samu tsaro to insha Allah duk abin da zai zo zai zo cikin sauki in Allah ya ta ni abacha dan borno to mun yi murna da mutukar abin da muka zaba a da aka bamu alhamdulillah yanzu sauran abu dai baba kawai ya duba talaka nan na najeriya wanda suka yi masa shi ma ya duba ya kyautata mana yadda muke so yi mana alhamdulillah mun gode Allah Muhammadu Bello Muhammadu Bello ya kake ji wallahi lafiya lau wallahi dadi kawai ni kan ji wallahi saboda baba Buhari ya ce wallahi muna godiya muna godiya kuma mun kara godiya so bakwai assalamu alaikum sunana Jungus eh Jungus naga ga kasa kidi kana holewa yaya kake me yasa kasa wannan kidi kana holewa wallahi murna ne nake jin dadi a yau Buhari Allah ya bashi mulki yau ina karkashin buhari yana da shekara goma sha biyu so uku ya tsaya allah bai bashi yau na hudu allah ya bashi to me hake fata ga wannan gwamnati me hake so ka gani ga wannan gwamnati ina so ko adalci nake so adalci nake so adalci nake so adalci nake so mu talakawa kuma kuma na dan sai nemo mana yancin mu da wahalar da muka sha sai suna na abdul hakim ne daga ibadan ya ka ji game da wannan murna da kuke yi ta alhamdulillah abun da mun koro ko Allah Allah ya muna to me yake fata muke so to me kuke fata me kuke so ga wannan gwamnati gwamnati mm, me kuke so gwamnatin Buhari ta muku abun da zai muna mun lafiya muke so komi a jaru Najeriya insha sha Allah bi kuratullah ma Allah zai yi mai di kawai muka so a Najeriya san Umar Tambuwal Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla mun gode Hassan Umar Tambuwal ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC kuma agogo ya ce karfe 3 da minti 22 yanzu ga Mustapha Nasir Batsari da sharhin jaridun Hausa. To da batun sakamakon babban zaben Najeriya ne dai jaridun arewacin Najeriya suka mai da hankali a wannan mako. Jaridar People's Daily da shi ne ta babban labarinta, inda ta ci General Muhammadu Buhari na APC na kan gaba ga shugaba Jonathan na PDP da yawan ƙuri'u. To amma a ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna ƙasashen Ingila da Amurka na yin gargaɗi ga Najeriya game da haɗarin da ke akwai wajen karkatar da sakamakon zaben Najeriya. To a can cikin jaridar leadership ma da batun sakamakon zaben Najeriya ne ta yi babban labarinta. Jaridar ta ci sakamakon hukumar zaben Najeriya na ƙara matsa Janaral Muhammadu Buhari kusa da fadar shugaban ƙasa. Haka zalika jaridar ta leadership ta ba da labarin da ke nuna yadda wasu gwamnonin Najeriya suka yi nasara a zaben kujerar majalisun dattawa na kasar da kuma waɗanda suka sha ƙasa. Jaridar ta leadership ɗin dai ta ce gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar Kano da Aliyu magatakardawa mako na jihar Sokoto na daga cikin waɗanda suka yi nasarar samun kujerun sanatan, amma kuma gwamna ɗakin gari na jihar Kebbi da Isa Guda na jihar Bauchi da Babangida Aliyu na jihar Niger da masu suwan na jihar Benue dukkaninsu ba su sha da daɗi ba. A can cikin jaridar Daily Trust ta yi wani babban zane ne a shafinta na gaba, inda ta saka Janaral Muhammadu Buhari cikin wani zane mai kalar bula, tare da bayyana shi a matsayin wanda ya samu kashi 26, yayin da shi kuma shugaba Jonathan yake cikin zane mai kalar ja. da ke nuna ya samu kashi 24 na sakamakon zaben kamar yadda hukumar zaben Najeriya ta sanar in ji wannan jarida. Amma a can cikin shafinta na biyar jaridar ta Daily Trust ta bugu hotunan wasu mata ne da ke zanga-zanga a garin Fatakwal na jihar Rivers domin nuna damuwar su akan yadda zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ya gudana a can jihar Rivers. A ƙarshe dai da jaridar New Zealand da ke fitowa mako-mako za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako, wadda ita ma dai batun zaɓen ne ta yi ɗaya daga cikin labaranta, inda ta ci wani ɗan majalisar jihar Gombe da ma wasu mutane takwas sun halaka a can jihar Gomben a lokacin gudanar da zaɓen a ƙarshen makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, Amurka, daga Mina a Najeriya. To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar mana awon tarho. Assalamu alaikum mai magana Ahmadu na mai Fati ko fata shaje ga ke bisa Najeriya. yiwuwa eh, da Allah ku min da murna ta ga ɗimbin 'yan Najeriya waɗanda suka daure marana da yunwa da sauransu suka zaɓi janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya zan shi ne shugaban ƙasarmu. Ina fatan Allah shi taya shi riko, Allah shi ba shi ikon mulkinmu akan gaskiya. ba tare da bambanci ba tsakanin mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda ba mai mulki ba ina fatan allah shi taimake shi taimakonsa ko kuma allah shi tsare mu da 'yan ta'adda masu kai hare-hare ina ba zan manta da jonathan ba game da kokarin da ya na daurewa na buga mu buhari waya ya yi mu bayi a gare shi shi ma wannan abu da ya da bai ja ba ya kyauta ina fatan Allah shi tabbatar mana wannan canji canji canji a kan gaskiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Nasiru ban Shahada da ke Gosula birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. To ina kira ga mutanen mu don Allah a buki lafiya a ƙare lafiya banda taɓa kayan gwamnati ana musu banna Ya kamata mutanenmu su kula da irin abubuwan da ke gudana. muna fatan ubangiji allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya mai magana na nasiru uban shahara da ke Botulo birnin kebbi a jihar kebbi a tarayyar najeriya to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ga kuma ɗan mutanen gumel sarfiul hashim ya shirya tsaf domin ya kawo mana labaran amma a takaice ladan jiya talata a kawo ƙarshen garkuwar yini guda a ƙasar turkiya kuma mutanen biyu da suka sace mutumin da suke garkuwa da shi da shi kan shi wanda aka yi garkuwar da shi duk sun mutu jami'i mai gabatar da ƙara na ƙasar turkiya hamed salim kiraz shi ne ya rasa ransa a lokacin da ake masa tiyatar ciwon da ya samu daga harbin bindiga wakilan haramtacce kungiyar juyin juya hali ta revolutionary people liberation guda biyu suka tsare kiras a ofishinsa da ke istanbul a safiyar jiya talata sun buƙaci 'yan sanda da sauran mutanen da suka ɗora wa alhakin mutuwar wani matashi ɗan shekaru goma sha biyar da su amsa laifinsu domin um, a fara yi musu shari'a 'yan sandan dai sun kutsa kai ofishin lauyan a lokacin da suka ji ƙaran harbin bindiga sun yi sa'o'i shida suna ƙoƙarin ganin an sako kiras a ƙasar ƙasar turkiya da ƙungiyar tarayyar turai da amurka suna ɗaukar ƙungiyar ta leftis a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda to madalla yanzu a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ɗan mutanen gwamnati sarfilu hashim da ya tana gabatarwa da cd wanda ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya charles ni ladan ibrahim awa cewa sai an jima da la'asiriya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.